الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna fara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa alim bima yuri da ma sha'a kana wa ma da ya sha'a da yake da su zara mu a wannan zanci ce mai albarka don ci gaba da karatu mai albarka a cikin littafin mai albarka da yawon الإمام النووي رحمه الله تعالى yake fatan Allah mutum da yake mana jagora cikin abin da zamu karanta a yau wanda kuma ko manta ba muna cikin babu zauni riwa kai da shi wannan wani bayan mun gama shi muke babu da alimu kan ba shi babu da alimu kan kun karanta a cikin da ne yanzu za mu tashi ne shi mutum حديث عبد الله بن عمرو بن عاص ina da samun dace kafin nan kuma muna nuna ta'aziyar da gaba daya da rasuwar babban imami na abuja ana musa muna masa fatan allah ya sa ya shi da imani allah ya shi kansa da rahamun yesu da kuma lokacin bayan ka من يدعم قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن خبيثة من نفاق حتى يدعها إذا إذا اؤتمن كان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه ولا حديث من البركة yana cikin babu ta alimin ba'in da yake nuna haramcin wanda kuma yi bayanai game da karerai a darasin da ya gabata wannan hadisi ma ya fi cikin lokaci da bayani da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa arba'un man kunna fi kana munafiqan khalisan sifofi guda hudu in suka tattaru ga baki ɗayan su akan mutum to ya zama tantirin munafiki munafiki ne san'a Allah ya kare mu wa man kana fihi khaflatun minhunna wanda ku yake da wata sifa daga cikin wannan guda hudun kana fihi khaflatun min nifaq to yana da wata sifa ta munafikai yana da wata dabi'a irin ta munafikai hatta ya da'aha har sai lokacin da ya dena iza iza tumina kawai idan an ba shi amana zai ci ka ba shi ajiyar kuɗi zai taɓa ka ba shi ajiyar abinci zai ci ka ba shi ajiyar kaya kowane irin abu zai ka ba shi ajiya da sunan za ka zo ka karɓa ko za ka zo ka ya yi ma wani to sai an samu ba daidai ba wannan mai irin wannan sifa idan ita ce kaɗan yake da ita to yana da sifa ta munafukai wa ta muna kai kifa ce wacce take nuna adamu iman da insan rashin yadda da mutum rashin gamsuwa da shi rashin nutsuwa da shi wajen gudanar da al'amura to da yawa za ka samu mutane wanda da cewa ne kama wannan gida na zo baya nan ko kuma a wani yana so ya alkhairi ko bai so a sani da wakil da ka a kai ya yi zafa masa mutane goma kowa ka ba shi dubu goma kuma a ba ka dubu ɗari kai kuma a ba ka dubu ashirin da ta ka goma da goma ladan isarwa wani sai ya tashi da dubu hamsin don a kowace goma zai iya dubu da ake ka ga wannan rashin amana ne wani a gemun an ji ma zan zo karɓa mun ba ta abu ya zama baki kuma ya dinga binta da karshe ma ba za a ba a kare da Allah ya da kuma shi ba ya jin wani abu Allah ya tsawo ba to wannan sifa ce da cikin na kai wa idza haddatha kadaba in ya tashi ba da labari ke ya yi karya ko da ba duka bane karyar sai ya san yadda aka yi yanzu na karya ba shi ya sa mafi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ana mu ta maganganu duk mutumin da za ka ya sai ta hira cikin da yake sai ya faɗi wani labari wani lokaci ma Allah Allah ake zo to har sai ya bayyana cewa ba ko kaji ne kuma idan ya zo kan ya iso ma wani sai ka ji an ce wani daga ya zo to zai fi wani abu in ba ma mutum baya nan saboda ya saba hannuwa ne ya zo za ki yau mai ya faɗa kaga dai sabo ne isa kanka samo wa kanka da duk abun da ka ji ka isa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ya isar wa mutum ya zama maka yaki an yuhaddisa bi kulli ma kana ya rika ba da labarin duk abun da ya sani duk abun da ka ji ka faɗa wannan kaɗai ma ya isa kai kariya ina ka kuma baka ji ba kawai sha'awar ka ce ka ba da labarin sha'awar ka kara ce ta yi shiru a wuri sha'awar ta a san ka zo ba amfanin a san ka zo ba alheri a zuwanka Allah ya kare mu wa idza ahada kadara idan kuma an yi alkawari da shi to zai karya wannan alkawari to shi albatu galibi yakan hau kan alkawari da abokan gaba abokan gaba hatta waɗanda ba musulmai ba tsakanin ka da su musulunci ya yi duk ya alƙawarin zaman lafiya ya alƙawarin cika wa juna alƙawarin da taimakon juna har sai in ka fahimci baka nutsu da amanar su ba to ko da kun yi alƙawari Allah madaukakin sarki ce ka je ka gaya musu kai ka fata wa imma ta kafanna min qaumin khiyanatan fa bi yi ala sawa Allah in kana jin tsoron za su iya karya alkawari bayan sun yi da su je ka ce musu alkawarin zaman lafiyar nan da muka yi na amma kun yi alkawarin za ku zauna lafiya ba mai cutar da wani a samu wasu sulsula ne sun yi sun cije ku kuma Allah ba zai ba ku duk da ba musulmai ba ne ko da ka addinin musulunci ya koyar da mu zaman lafiya hatta da wanda baya addinin ina da kuma yan uwansa musulmai malamai sai suka ammama wannan cewa abin da ta kaita a waɗanda suke gaba da su ba hatta waɗanda suke zaman lafiya ɗan uwanka ne musulmai to ba a so ku yi alƙawari ka karya shi sa Allah ya ce wa auku bil inna al-'abda kana mas'ula wanda kika alƙawari domin alƙawari abin tambaya ne wal kiyama sakaci da alkawari da rashin sanin muhimmancinsa ko kuma raina muhimmancin naki ko kuma jin shakku anya ma da gaske akwai lada wannan yana taimakawa wajen mutum ya ki cika alkawari ga cewa ma ba wani abu bane har kuma muka mai da shi tabi'a in aka yace ka wuri za a yi abu nan da awa to sai awan ya cika kaga lakin shakka ko kai ne ka kowa gaggawa wanda ka yi gaske yi na gara na sani ina je kafin je ma zan samu inda zan je kan lokaci ma haka ne ke dan yi ta tsawara maka abubuwa irin waɗannan ko muka yi jama'a mu haka ne da manyan da samarin da ƙananan mu za ku sun zai iya gayyatar jama'a kuma jama'ar su taru musamman a harkar aure mun gina a da san a san muna da